Barkanmu da wannan lokaci fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi barka da wannan lokaci. Insha Allahu alhamdulillah alhamdulillah a yau muna tafe muna ɗauke mun zo muku da wani babban sirri na tasrifi na sauke kuɗaɗe a dare ɗaya kenan. idan ka ji ana maganan tasrifi na sauke kuɗaɗe ko ka yi wani ka ga ya soke maka ko ka yi wani ka ga bai sauke maka ba to ka gwada wannan tasrifi wanda za mu faɗa muku shi yanzu na dare ɗaya ne ba wai za ka yi kwanaki kana yi ba na dare ɗaya ne wannan sirri yana da abin al'ajabi ƙwarai da gaske zai sauke maka kuɗi yanda ba ka tunani shi sa muka ga ya kamata mu kawo muku domin ku yi amfani da shi zai sauke maka kuɗi dare ɗaya cikin dare ɗaya kenan in dai ka ji ana maganar sirifi na sauke kuɗi to ka yi ma'amala da wannan ka jarraba wannan ka gani amma me Inda aikin yake shi ne, ana so ka samo turare a nan aikin yake. Zarar ka samo turare wanda ake so kamar yadda muka tura muku shi original ba kwafi ba. Original ba kwafi ba. Zarar ka samo turare ka yi wannan aiki da shi, za ku zo za ku ba da labari. za ka yi aiki za ka ga yadda kuɗi za su sauka in dai baka taɓa yin tasrifi ba to kar ka sa tsoro a cikin zuciyarka domin kana cikin yin aikin lokacin da kuɗi za su fito maka sai ya zama zamanto kana jin tsoro to amma me ga wanda ya ga zai iya wannan sirri farko kafin mu fara shiga yadda za ka yi aikin kenan ana so mutum ya samo turare amma turaren ya kasance original turaren ya kasance original kamar yadda muke faɗa kullum idan ya kasance zuwan ka ne wannan gida na Asrar TV NG muna yi maka barka da zuwa fatan ka iso lafiya da ka daure ka danna mana alaman jan na subscribe yi mana liking don ka ji daɗin bidiyon kenan haka yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske saboda hakan zai nuna mana cewa kuna jin daɗin bidiyon da muke kawo muku sirrika na yau da gobe ka tura ƴan uwa al'umma domin su amfana da wannan wallahi sirri ne mai ƙarfin gaske ya kamata ƴan uwa a yi amfani da shi amma mai da sharaɗin cewa ka samo turare mai kyau original kar a baka kwafi yauwa to kamar yadda muka faɗa muku wanda kuma ya kasance tsoho na gidan nan muna maka barka da wannan lokaci insha Allahu kamar yadda kuke gani Shi wannan sirri, ana fara shi ne za ka je ka samo ƙasa ranar Lahadi. Ranar Lahadi za ka je ka samo ƙasar tururuwa. Idan ka je ƙasar tururuwa guda ɗaya sai ka ɗebo ƙasar wajen. Sai ka ƙara zuwa wani gidan tururuwa ka ƙara ɗebo ƙasar wajen. Ka ƙara zuwa gidan wata tururuwa ka ɗebo. za ka ɗebo ƙasashen gidan tururuwa guda bakwai har sai ka ɗebo ƙasar tururuwa har na gida bakwai kenan idan ka samo guda bakwai to shi kenan sai ka dawo gida idan ka dawo gida ana so ka samu ɗaki wanda ya kasance babu siminti a ƙasa ba a yi komai ba ƙasa ne kawai a ƙasan ɗakin nan sai ka ɗan gyara gurin ka zuba ita wannan ƙasar da ka ɗebo ta tururuwa ta gida guda bakwai nan sai ka zuba ta. Idan ka zuba ta a ƙasa, kana zuba ta a ƙasa, sai ka zana wato ainihin wannan hatimi da kuke gani muka ɗora muku. Mutum zai zana shi a, za ka zana shi a jikin wannan ƙasar kenan. idan ka zana shi kamar yadda kuka ga mun rubuta muku shi tsakiyar shi inda muka sa adadul mal za ka rubuta kuɗin iya yawan kuɗin da kake so amma me kuɗi ne masu yawa shi sa muka ce mutum in ka sa tsoro to wajen fito da kuɗin duk tsoro zai sa maka ka ka kasan aikin ne yanayin in dai baka taɓa yi ba to za ka ji tsoro ne sosai yanayin yadda za ka ga kuɗi sun fito kai da kanka za ka ga abin yana baka mamaki ne to in dai baka taɓa tasrifi ba na fito da kuɗi ba to kai wannan adadin kuɗin da ake so ka saka sharaɗi daga miliyan ɗaya kuɗin da zaka a daga miliyan ɗari abin da ya sama daga miliyan ɗari abin da ya sama haka za ka rubuta miliyan ɗari abin da ya sama to iya adadin kuɗin da suka fito maka ko da ba miliyan ya fito ko nawa ne ma ya fito to amma mai da sharaɗi cewa ka dai saka miliyan ɗari sharaɗi ne ka saka miliyan ɗari idan ka saka miliyan ɗari to shi kenan kana rubuta a tsakiyar nan wannan turaren da ka samo turaren da ka samo am da ka je kaso shi ne gashi nan kamar yadda muka ɗora muku hoton shi shi za ka je ka samo shuhurul jinni shi za ka je ka samu shuhurul jinni ka je ka tambaya shi ta sa maka ɗora muku hoton shi ka je ka samu a baka original mai kyau in dai ba a baka original ba to fa aiki fa ba zai yi ba maganan gaskiya amma zaran an baka original wallahi za ka yi mamaki kwarai da gaske da sharaɗin cewa ka zana miliyan ɗari a tsakiyar hatimin inda muka sa adadul mal ko da kuɗin sun fito maka ko da ba su kai yawan yadda ka saka ba to dama muhim dai abin da muke so idan ka saka miliyan ɗari ko ya ne kuɗi za su fito maka da yawa to sharaɗi shine ka sa miliyan ɗari ko sama da haka idan ka gama wannan sai wannan turaren da ka sa da ka ɗauko sai ka yayyafa wannan turaren nan ka yayyafa shi akan hatimin nan wanda ka zana akan ƙasar nan ka yayyafa shi idan ka yayyafa shi to shikenan sai ka samo farin kyalle idan ka samo farin kyalle sai ka lulluɓe wannan hatimin ɗin hatimin nan da ka rubuta shi akan ƙasan nan sai ka lulluɓe shi da farin kyalle mai kyau idan ka lullube shi sai ka bari sai irin sha ɗaya na dare ko ƙarfe sha biyu na dare sai ka tashi ka shigo wannan ɗakin ka rufe ƙofa idan ka shigo ɗakin nan ka rufe ƙofa sai ka zauna a gaban wannan hatimin nan amma lokacin da za ka shigo ɗakin nan ya kasance fararen kaya ne a jikinka tas kaya ne fararen kaya ne a jikinka kuma ya kasance jikinka akwai sarki kuma fararen kaya ne a jikinka sai ka shigo wannan ɗakin ka zauna a gaban wannan hatimin ka zauna a gaban wannan hatimin idan ka zauna a gaban shi ana so za ka yi wuridi ne wuridin da za ka yi za ka rufe idanka, za ka rufe kana yin wuridi za ka rufe idonka kana yin wuridi wuridin da za ka dinga yi shi ne kamar haka za ka karanta kamar haka ajib ya ahamadul jinni ajib ya ahamadul jinni za ka dinga karanta haka ajib ya ahmadul jinni ya ahmadul jinni ajib ya ahmadul jinni za ka dinga karantawa dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai in dai ka bi wannan tsari da muka faɗa maka malam mace ko namiji kuma da sharaɗin cewa ka samu turare mai kyau lokacin da ka gama karantawa iya adadin da muka faɗa maka to za ka ga kuɗi suna fitowa ta ƙasan wannan hatimin nan suna fitowa sai ka ɗan bashi kamar awa ɗaya sai ka buɗe idonka kana buɗe idonka za ka ga kuɗi a gabanka. To da sharaɗin cewa wannan kuɗin da ka gani a gabanka sharaɗi ne kamar haka. Za ka kasa su kaso hudu, ka rabar da kaso ɗaya ka ɗauki kaso uku. Shi ne sharaɗin. Ku samo turare mai kyau. Ina ƙara faɗa ku samo turare mai kyau. Turaren shi ne aikin. turaren ne aiki ga shi nan kamar yadda muka sa muku sunan sunan shi shuhurul jinni shi za ku je ku ce a baku asali asalin shi original za a baku sai ku yi wannan aiki to duk wanda ya aikata wannan aiki ya samu turaren da mai kyau ya yi wannan aiki za ka ga wannan kuɗin amma na ce muku wanda bai taɓa yin wannan ba zai ji tsoro ta yadda zai ga kuɗi suna fitowa saboda kaga koma ba a ce baka yi wani aikin komai ba ka ce mutum ka ga lokaci ɗaya ko kana tafiya ka tsanci kuɗi za ka ji gabanka ya ɗan faɗi haka kuɗi masu yawa ko kuma wani abu haka za ka ji gabanka ya faɗi to ina ga shi wannan ka wani sirri ne kuma kawai sai ka ga kuɗi suna fitowa kawai kaga dole za ka yi mamaki kwarai da gaske in dai baka taɓa yi ba to za ka ji tsoro ne amma in baka sa tsoro ba ba abin da za ka ji a samo turare mai kyau a samo turare mai kyau insha Allah wannan shine sirri wanda muka ce muku na tasrifi za ka sauke kuɗaɗe a dare ɗaya sai a tashi a yi ‘yan uwa wannan kenan a samo turare mai kyau shuhurul jinni shine turaren gashi shi mun muku hoton shi insha Allah Allah ya bamu sa'a a nan za mu tsaya da wannan bidiyo sai kuma ku jira yi kuma wani sirri da za mu kawo muku nan nan gaba kenan wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai anjima. jima sai ku jira yi a bidiyo na gaba kenan time.